والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin suratu shura satin da ya wuce mun kwana a ƙarshen aya ta bakwai fadin Allah madaukakin sarki wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan Allah yace kamar haka muka yi maka wahayin wannan alƙur'ani abin karantawa balarabi litunzira ummal qura wa man haulaha Allah yace don ka gargadi ummul qura ummul qura ita ce makka wa man haulaha da kuma dukkan alƙaryun da ke kewaye da makka wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi kuma ka gargadi mutane game da haduwa da ranan da za a harhaɗu a gaban Allah baki daya shine yawmul jam' la rayba fihi Allah ya ce babu kokonto game da wannan haduwa fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir wani bangare Allah ya ce suna cikin aljanna wani bangare Allah ya ce suna cikin wuta Allah ya sa muna da rabo bayan mun mutu to yau za mu tashi a farkon aya ta takwas Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce Thank you. <coughs> ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يهدي من يشاء برحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا Allah madaukakin sarki yace walau sha Allahu laj'alahum ummatan wahida Allah ce idan da Allah ya so da ya tsora mutane baki ɗayansu akan addini guda ɗaya in ji Allah imma imani imma kafirci Allah ce inda na so to da an ɗora mutane bai ɗaya akan turba ɗaya imma na imani imma na kafirci imma akan shiriya imma akan ɓata. jama'a mun fahimta ai sha'anin imani sha'ani ne na'am هو الذي خلقكم فمنكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله يتي الله شين يهلكيكم ودانسو daga cikinku kafirai ne wadansu daga cikinku mu'minai wannan kuma hikima ce irin ta Allah sannin makomarka matsayinka sai ya baka hukunci da ya dace da kai Allah ya ce walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahidatan Allah ya ce idan da Allah ya so da ya sanya mutane a bisa addini daya lafazin umma yana zuwa da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani lafazin umma yana zuwa da ma'anan gayyen jama'a wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wani ƙadi ba a suna fi kulle ummatin rasulan Allah ya ce hakika mun aika manzo cikin kowace al'umma umma a cikin wannan ayan jama'a al'umma lafazin umma yana zuwa da ma'anan jagora inna ibrahima kana ummatan kani lillah Allah ya ce, "Inna Ibrahima, kana ummatan ƙwanitan lillahi hanifan, walam ya kuminal mashirikin." Allah ya ce, "Lallai annabi Ibrahim shugaba ne, jagora ne mai tsananin ɗa'a ma'allar." Ma'anar umma a wannan ayan jagora wadda yake shugabantar al'umma. Umma yana zuwa da ma'anan lokaci wala in akarna alhumul azaba ila ummatin ma'adidatu وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ya ce wani ina karna alhumul azaba inda za mu jinkirta musu azaba ba mu saukar da azaba a kansu ba ila ummatin ma'dudatin ai muddatin ma'duda wani ɗan lokaci ta taƙaitacce umma yana zuwa da ma'anar lokaci shine ma'anar waddakara ba da ummati sai ya tina abin da ya tina bayan wani lokaci to lafazin umma yana zuwa da ma'anan addini inna wajadna aba'ana ala ummatin ummatin ala millatin ala dinin to shine a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yace walau sha Allah inda Allah ya so laja'alahum ay laja'alan nasa ummatan wahidatan da Allah ya sanya mutane a bisa addini guda walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi sai dai Allah yana shigar da wadda yake so a cikin rahamarsa shine imani shine aljanna mutum yayi imani wannan matsayi ne da Allah ke azurta bawa da shi a ce kai musulmi ne gata ne da rufin asirina wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah Allah ya ce wa makana da nafsin an tu'umina illa bi iznillah ba zai yiwu ga wata rai ta yi imani ba Allah ya ce sai da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya Allah na ba da ita ma kowa da kowa imani bayi ba da shi sai ma wadda yake so walakin yudkilu ya sha'u fi rahamatiyi sai dai Allah yana shigar da wadda yake so a cikin rahamarsa wa zalimuna na lahum min waliyin wala nasir Allah ya ce amma azzalimai ba su da wani koma bayan Allah wanda zai zama majibanci gare su malahum min waliyin ba su da wani waliyi majibanci wala nasir ko wani mataimaki da zai iya taimakon su a gaba da Allah da zai iya ba su kariya daga azabar Allah da zai iya wadatar da su ga barin abinda Allah subhanahu wata'ala ya wadatar da su Allah ya ce wa zalimu na malahun min waliyin wala nasir azzalumai Allah ya ce ba su da wani mataimaki wani majibanci da zai iya jibantar al'amuransu a ranar alkiyama ma'ana wadda ya tsaya ya yi abin da ya dace to abin da ya dacensa da ya aikata sai ya zama mishi kariya a ranar alkiyama amma idan ya yi zalunci ya yi kafirci a rayuwarsa to ba shi da wani wadda zai iya ba shi kariya a ranar alkiyama Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce <clears throat> Allah ya ce ami takazu min dunihi awliya Allah ya ce bal itakazu min dunihi awliya am innam munqati allati bima'ana bal أم اتخذوا من دونه أولياء أي بل, بل اتخذوا من دونه أولياء الله يتبري مشركي كافري سرك وأنس مجيبنتا وأنس وليي كما باني الله الأولياء جمعنا الولي اتخذوا من دونه أولياء Allah yake sun riƙe waɗansu ababa a matsayin majibantansu mataimakansu kuma bayan Allah Allah sai yace fallahu huwal waliyu Allah ya ce Allah shi ne alwaliyu fallahu huwal wali wali na gaskiya Allah ya ce ni ne na gaskiya wali shi ne majibanci mai iya wadatar da kai mai iya talautar da kai mai iya yaye duk kuncin da ya shafe ka Allah ya ce to ni ne wali waliyin da ba zai iya kare kansa daga hadarin mota ba ya cika wali fallahu huwal waliyu Allah ya ce Allah shi ne wali majibanci majibanci na gaskiya wa huwa yuhyi mauta Allah shi ke rayar da matattu akwai mai iya rayar da matattu bayan Allah wa huwa yuhyi mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komi da komi akwai wadda ya isa ya ce shi mai iko ne akan komi da komi to waɗannan sufofi duka sun kaɗai ta ga Allah fallahu huwal wali, cikakken wali, wadda ya siffanta da sifofi na jibanta shi ne Allah wa huwa yuhyil mauta shine mai rayar da matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine mai iko akan komi da komi duka waɗannan ayoyi abinda suke isarwa na sako shine to ka rike Allah shine ka rike makanka makoma ne kyau duk abinda zaka rike matukar ba zai iya kare ka daga duk abinda zai shafe ka ba bai zama cikakken abin kariya ba Allah ya datar da mu sai Allah ya ce وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يفرغكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض allah ya ce wa ويقدر إنه بكل شيء fa الله يتي Allah ya ce duk abin da kuka yi saɓani a kansa ko menene fa hukmuhu ilallah Allah ya ce hukuncin abin na ga Allah ma'ana a mai da shi zuwa ga Allah a mai da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta wa maktalaftum fihi min shay'in duk abinda kuka saba a kansa ko menene fa hukmuhu ila Allah hukuncinsa na ga Allah a nan rayuwar duniya hukuncinsa na ga alkur'ani da sunna a ranar alkiyama Allah zai tsaye da ku ya muku hukunci akan abinda kuka yi saɓani a kansa amma dai hukunci na Allah ne shi kaɗai shine ma'anan فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله يتي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذا كنتم تعبانين akan wani abu ko menene wannan abin Allah ce ku mai da shi zuwa ga Allah ku mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inda shari'a take zuwa kenan me Allah ya me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai to wannan ita ce matafiya jama'a mun fahimta shi yasa ko yan waɗanda suke da miyagun aƙidu suke ƙoƙarin yanke alaƙa tsakanin tafiyarsu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kasan idan ba an raba ka da abubakar ba har abada ba za ka yi shi'a ba ƙa'ida kafin ka yi shi'a sai an raba ka da abubakar an raba ka da umar an raba ka da usman an raba ka da abu to kai kuma idan ka ɗauki aƙidar makalewa annabi to ba za ka bata ba har abada shi sa annabi da yazo yake bayani akan fitintinu da za su taso annabi yake cewa man ya'ish fasayara fa kasira ikhtilafan kaseera wanda yayi nisan kwana a cikin ku zai ga rikita rikita saɓani a sha'anin addini birjik a wata riwaya yake sai an kasu kashi 73 sabai suka ce manzo ka yi mana wasiya me za ka umarce mu da shi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di yace ku yi riko da sunnata da sunnan waɗannan kalifofi na da za su zo a bayana annabi yace ku riƙe. to in ka riƙe wannan hanyar ba za ka ɓata shi yasa duk wata tafiya da za a yi za ka samu tafiyar ta je ta tike ne akan wani shehi ko wali amma ba a isar da ita kan abubakar ko umar maɓuɓɓuganta daga ina ake tuttuɗo ta za ka samu ba ta isa kansu to matuƙar dama in dai za a haɗa ka da abubakar da umar da usman da ali har abada ba da ka ɓata har abada ba ka ɓata in dai za a haɗa ka da su to ba da ka ɓata ba to duk wadda ke so ya ɓadda jama'a sai ya fi da su a lissafi sai ya fi da su a lissafi jama'a mun fahimta wa maktalaftum fihi min shay'in duk abinda kuka yi sabani kan shi Allah yace ko menene fa hukmuhu ila Allah hukuncin wannan abin na ga Allah zalikumullahu rabbi wannan shine ubangiji na Allah Allah yace ka ga musu duk abin kuka yi sabani hukuncin sa na ga Allah to wannan Allah majibancin ne rayas da matattun mai iko akan komi da komi wadda hukuncin komai da komai ke gare shi zalikun Allahu rabbi to wannan ubangijin wannan Allah ne ni Allah ubangiji alaihi tawakkaltu gare shi na dogara ina kun ji da wadda aka nuna fallahu huwa alwali wa huwa yuhyi mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir wa maktalaftun fihi ne shay'in fa hukmuhu ila Allah sai Allah zalikumullahu wancaninku shi wannan Allah da muka faɗi ayyukansa shine Allahu rabbi ni shine Allah ubangiji na alaihi tawakkaltu kuma gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma gare shi nake mai da al'amura duk dai ishara ne nuni ne zuwa ga bayi cewa Allah shine abin riko duk wani abu koma bayan Allah ba abin riko bane ba Allah ya samu dace Allah ya ce fatir samawati wal ardi shine makajin halittar samai da kasai akwai wani wanda zai ce shi ya kaji halittar samai da kasai? to wannan Allah ubangijin nawa fatir samawati wal ardi kuma shine makajin halittar samai da kasai, shi ya fare su ba tare da ya ga wani ya fara ba ni Allah kenan shi duk kirkirarsa shi yake faro ta a karon farko fatir samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan shine wanda ya sanya muku daga jinsinku azwajan abokan zaman ku mata ya samar musu da maza maza ya samar musu da mata wannan Allah shine abin bauta jama'a kuna ji Allah ya ce manzo Allah kai musu bayani fatiru samawati wal ardi Allah shine makajin halittar samai da kasai ja'ala lakum shine ya sanya muku min anfusikum azwajan nau'i matanku daga jinsin ku. ba a sa matan mutane su zama daga cikin dabbobi ba ba a sa wa dabbobi matansu su zama daga cikin mutane ba jinsin ku sai aka sa muku matanku daga jinsinku tsinka biyar ya tsinka biyar kofan hancinka biyu kofan hancinka biyu jama'a mun fahimta to wannan hikima ce irin ta Allah saboda zaman ya iya gudana inda hancinka biyu hancinka daya yanayin zaman ba zai yi daɗi ba saboda wata jinsi ne da ba jinsinka ba ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah shi ne sanya muku abokan zamanku daga jinsinku wa min al'an'ani a su ma dabbobin gida al'an'am su ma Allah ya sanya musu matansu daga jinsinsu tinkiya mijinta jinsinta akuya namijin da matar duka jinsi ɗaya saniya mace da mijin jinsi ɗaya raƙumi mace da mijin jinsi ɗaya Allah ya ce haka Allah ya ƙaddari gudanar al'amuran saboda hikima irin ta wa al’an’ani al'an'ami azwajan haka nan nau'in al'an'am dabbobin gida su ma Allah ya sa musu abokan zaman su daga jinsin su ya zara'ukum fihi to daga wannan jinsi Allah ce ya ɗaku a bayan ƙasa jama'a mun fahimta ga mace ga namiji wayannan jinsi da Allah ya samar daga sashi ɗaya Allah ce ya zara'ukum fihi to daga wannan jinsin Allah ke yaɗa ku a bayan ƙasa wannan ya aiki biyar wannan ya aiki bakwai wannan ya aiki goma wannan ya aiki sha biyar wannan ya aiki ashirin gurbin da waɗanda suka mutu sai a cikin su laisa ka mislihi shay'un Allah ce ba abin da ya kama da Allah laisa ka mislihi shay'un shine ma'anan wallam yakul hukufu an? shi bai da sa'a bai da tsara laisa ka mislihi shai'u babu abin da yi kama da Allah wa huwa samiul basir Allah mai ji ne Allah mai gani ya tabbatar ma kansa ji ya tabbatar ma kansa gani ji irin jin da ya dace da shi jin Allah ba irin jin halittu ba ne domin kai kana nan kana ji amma yanzu za ka jin abin da yake faruwa a cikin gidanka wa huwa sami'ul basir Allah mai ji Allah mai to sai Allah ya ce lahu makalidu samawati wal ardi mabudai na taskokin samai da kasai na ga Allah ne shi kaɗansa duk wata mabuga na arziki a sama ko a ƙasa Allah ya ce mabudan arzikin Allah ya ce yana waje na ne ni kadai na haka ne ko ba haka ne duka waɗannan ayoyi suna bayyanar mana da Allah Allah lahu makalidu samawati wal ardi mabudai na taskokin sammai da kasai arzikin sama arzikin ƙasa duka na ga Allah ne shi kaɗansa yabsutu rizqa liman yashau wa yaqdir yakan shimfida arziki malala ma wanda yake so daga cikin bayi ya kame ta ga barin wanda yake so yau inda duk da kake ji ake cewa a'a ba a yi albashi ba ba a yi albashi ba to wani shi yau ne ma ta kai mishi haka ne ko ba ka ba haka ne yau su tun riska liman sha duk lokacin da ka zuwa ana kaza ana kaza kai kake yi wani shi a lokacin tashi kake kai mishi shi Allah arzikinsa babu rani babu damina babu lokacin zafi babu lokacin sanyi babu dare babu ranar rabawa yake yi lokacin da yake so lokacin da karata a lokacin wani yake da na sha yabsutur rizqa liman sha wa kadir Allah shi fi shimfida arziki ma wadda yake so ya kame ta gabarin wadda yake so a suratul hijr yake cewa wa in min shay'in illa inna za'iluhu Allah ya ce wa illi shay'in ai wa ma min shay'in Allah ya ce babu wani abu ko bai abin illa inda indana khaza'inuhu fa ce agun mu taskar abin take ba fa abin yake ba taskar abin mabukkar abin account na abin Allah ya ce na wajen mu wa ma nunzilu amma dai ba mu saukar da shi mabayi illa bi qadarin ma'lum fa ce da gurgudan abinda zai zama maslaha a gare su in ji Allah menene zai amfanar menene zai yi albarka menene zai dace da shiriyar bayi da bukatar bayi Allah ke to a bisa wannan ma'auni muke saukar da shi amma taskokin Allah ce duka a wajen musu ke a wata aya yace ahum rahama ta rabbi? معيشتهم في فوق بعض درجات ورحمة ربك خير مما الله يتعهم يقسمون رحمة ربك Allah ya ce ko dai sun ɗauka su ne suke karkasa arziki rahamar ku za ku ba mu wadda kuke so ku hana wadda kuke so a hum ya ƙasimuna rahamata rafi Allah ya ce shi su ne suke raba rahamar ubangijinka Allah ya ce na hannu kasan na bai na hun ma'ishatahun fil hayatid duniya Allah ya ce ai mu ne muke karkasa musu su ma rabonsu na rayuwar duniya abinda za su rayu da shi a duniya Allah ya ce muke babba su su kowa aka sami shi bakin nashi Allah ce ba wai fakar ka ce wai za ka ɗaga wani ko ka karya wani ba Allah ce kai ɗin ma mu muke ɗaga ka mu damu sauƙe ka na hannu ƙasar na bai na kun ma'ishata kun fil hayati duniya Allah ya ce mu muka karkasa musu hanyar rayuwarsu hanyar cin abincinsu a nan rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahu fawqa ba'din darajatin Allah ya ce sai muka fifita darajar sashi akan sashi wannan kafinta ne wannan ma kafinta ne wannan kafintan yana da gida yana da mota wannan kafintan kafintan bai iya rike mai cefaninsa Allah ya mu muka yi haka wannan tela ne yana da gida yana da motar shiga wannan tela ne telan ba zai rike mai cefanin gidansa wannan provision yake sayarwa yana da gida yana da mota wannan na sai da provision inda zai mai da cefanansa kan shafin sai jaru ne kai na hannu kasam na bainakun ma'ishatahum fil hayati duniya Allah ya ce mu muka karkasa wa bayi hanyar neman abincinsu a rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ya ce sai muka fifita darajar sashi akan sashi kamar wani ne ya ci Allah don me kai haka yace liyattakida ba'dahum ba'dan sukriya domin sashi su riƙi leburori daga sashi me yasa waɗansu aka wadata su waɗansu ba su da shi Allah ya ce saboda in an zo da tirelan fulawa a samu wadda za su sauke ta in an zo da tirelan siminti a samu masu sauke kawai kaso ne na Allah ba ka fi shi matsayi abin Allah bane ba ka fi shi komai bane amma dai a tsarin Allah haka ya tsara da ko ne buhu zai ɗauka amma idan an shigar da sunansa a cikin ‘yan dakon sai ya yi murna wadda ya shigar da sunansa sai ya ce aiwa ne masoyinsa ne kafin duk aikin da Allah ya ba mutum na tsarin gudanar rayuwa sai ya sauwaƙe mishi abin duk yadda kake ganin wahalar abin to kai don ba layinka bane wadda layinsa ne yadda ka san wasa haka Allah ke hore mishi haka Allah ke hore mishi saboda ka yana da kunsa yana ta ana wasa ana dariya yadda kake zaune a ofis kana wasa kana dariya haka yake da ko yana wasa yana dariya na halu qasamna bainakum ma'ishatuhum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا ba'dan sukriya domin a samu wadanda za su zama أسامو masashi زاسزم Allah ya maka wani abu ta falala a rayuwa sanadiyar falalan ka walakanta wani karka yi amfani da ni'ima ka walakanta wani in yayi ba daidai ba yi ba daidai ba amma kar kawai don wadata ta duniya ya sa ka walakanta wani yana daga cikin butulcin da idan bawa ya yi wa Allah wannan butulcin Allah yakan ɗauki fansa a kan shi ka yi amfani da wata ni'ima da Allah ya ma ka walakanta wani a cikin bayin Allah to Allah ya samu dace Allah ya ce lahu makalidu samawati wal ardi mabudai na taskokin sammai da kasai na ga Allah shi kadansa ya busutu rizqa liman yasha wa yaqdir yakan shimfida arziki malala mawadda yake so daga cikin bayi ya kame innahu bi kulli shay'in alim Allah mai ilimi ne akan komai da komai to sai Allah ya ce min ad-din

بما تدعوهم إليه الله يهدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد الله أكبر وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولو Allah ya ce shari'a lakum min ad-din Allah ya ce mun shar'anta muku na daga addinin da ku bauta ma Allah abinda muka shar'anta muku ma wasa bihi nuha akwai abinda aka yi wasiya muka yi wasiya ma annabi nuhu da shi ka san musulunci da fadukan ta game kowane shari'a ta shari'a Allah ya ce shari'a kun min addini mun shar'anta muku na daga addinin da za ku bauta ma Allah cikin abin da muka shar'anta muku ma wasa bihi nuwan akwai abin da Allah yayi wasiya ma annabi nuhu da shi wallahi auhaina ilaika Allah ya ce kuma sai muka hada maka da abin da muka maka wahayinsa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma wasaina bihi ibrahima kuma mun hada maka da abin da muka yi wasiya wa annabi ibrahim da shi wa Musa mun haɗa maka da abin da muka yi wasiya ma annabi Musa alaihi salatu wasalam da shi wa Isa mun haɗa maka da abin da muka yi wasiya ma annabi Isa alaihi salatu wasalam da shi menene shari'ar Allah ya ce an aqimu dina ku tsayi da addini car wala tatafarraqu bihi kar ku rarraba akan sha'anin addini jama'a mun ji wannan shi aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka yi wasiya ma nuhu alaihi salatu wasallam da shi shi aka yi wasiya ma musa alaihi salatu wasallam da shi shi aka yi wasiya ma isa alaihi salatu wasallam aka yi wasiya ma ibrahim Allah ya ce an aqimu dina ku tsaida addini ku yi addini tsakaninku da Allah wala ta tafarraqu fihi Allah ya ce kar ku rarraba a cikin addini wannan wasiyar duka annabawan Allah sai da Allah ya musu wannan wasiyar kaga anan sai ya zaɓi ulul azmi min rusul sai ya ce ya musu umarni da wannan shara'a wannan tsari to tun da aka cire ulul azmi kaga duk wanda ya zo a baya an mishi wasiya da wannan jama'a mun ganta ko duk wanda zai zo a baya tun da manzannin da suka fi daraja a wajen Allah Allah ya ce mun yi musu wannan wasiyar to kaga duk wanda suka zo a baya ai suna bin bayan wa'annan me a ciki an aqimu dina wala tatafarraqu fihi shine ku tsaida addinin Allah ma'ana ku yi addini tsakaninku da Allah Allah ce kar ku rarraba a cikin addini jama'a muna ji to wannan abin da Allah ya musu wasiyan Allah ce ku kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun shar'anta muku tafiya akan wannan tsari in ji Allah shara'a lakum min mun shar'anta muku addini ma wasa bihi nuwa abinda muka shar'anta muku nan abinda muka yi wasiya ma annabi nuhu ne da shi wa ma haina ilaik ma wasa bihi nuwa wallazi haina ilaik da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka wa ma na bihi ibrahim wa musa wa isa da abinda muka yi wasiya ma annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa a tafi a tafiya daya aqida bai daya tauhidi salo daya kasan inda za a maka jarabawa a ce meye musulunci in ka ce tauhidi ka ce ɓangaren shara nan Allah ce likullin ta Allah minkum shir'atan wa min tsarin da waɗannan aka zo musu da shi na abin da ya shafi zamantakewarsu na auratayya hukunce-hukuncensu na kasuwanci Allah ce mukan ba ma kowace al'umma tsari da ya dace da ita amma tafiya akan aƙida tauhidi tun daga kan annabi adam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya aka shar'anta mu jama'a mun fahimta a tsaya akan tauhidi a tsaya a kan imani wala ta tafarraqu ƙofi. Allah ce karku rarraba a kansa. wannan ya ɗauki wata aƙida ta bid'a ta bata ya doro a kanta. wannan ya ɗauki aƙida wadda za ta kai zuwa ga halaka ya tsaya a kanta. Allah ya ce a'a abinda muka yi wasiya wa wa'annan ulul azmi minar rusul Allah ya ce ku tsaya akan wannan aƙida. ɗan uwa muna ji aqida ita take haɗa tafiya ta addini idan aka daidaita akan a akan imani to an haɗu kan addini duk abin da zai biyo baya to wannan ba wani abu ne da yake da ta'asiri akan al'umma ba. matsalar da muka samu shi ne saɓani a yi saɓani wajen fahimtar addini wannan dole na fita ne dole abin da wani zai fahimta wani ba shi zai fahimta ba amma abin da musulunci ke ki shine wannan saɓanin har yayi ta'asirin da zai kuma raba tsakaninku bayan kuma akan aƙida ɗaya ake tafi jama'a mun fahimta a suratu ali imran Allah yake cewa iz aka zallaku mithaqan nabiyina وحكمة ثم ثم جاءكم رسول مبشر لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله يكفي wa id akaza Allahu mithaqan nabiyyin Allah ya ce ka karanta ma al'ummarka alƙawari da yarjejeniya da Allah ya rika da annabawan Allah jama'a muna ji Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata mana id akaza Allahu mithaqan nabiyyin yayin da Allah ya rike alƙawari daga annabawa lama a ataitukum min kitabin wa hikmatin ay mahama a sai tukun min kitabin wa hikmati Allah ce duk lokacin da na ba ku littafi wahayi da nake muku na manzanci da hikima da za ku yi da'awa a kanta sun maja'akun rasulun musaddiqun limama'akun kuna cikin da'awar sai wani manzo ya zo wadda yake gaskata abin da ke tare da ku jama'a mun fahimta domin Allah yakan aika annabi akwai manzo a nan Najeriya ka samu kuma akwai manzo a Nijar a lokaci daya annabi Ibrahim da annabi Lut sun yi da'awa ne lokaci daya annabi Lut yana cin yankinsa annabi Ibrahim yana cin yankin. lokacin da za a je halakar da mutanen annabi Lut har sai da suka biyo ta gidan annabi Ibrahim sannan Allah kan tura manzanni biyu ko uku a cikin alƙarya ɗaya ya ce su je su yi wa'azi Allah sai ya ce to wa iz akada Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin Allah ya ce duk lokacin da na ba ku littafi na wahayi da hikima da za ku yi da'awa a kanta sun kun rasulun musaddiƙun kun sai wani manzo ya zo wadda yake gaskata abin da ke tare da ku sharaɗi alkawari latu'minun nabihi bihi walatansurun za ku yi imani da shi ku gaskata shi kuma ku taimake shi jama'a kun ji abinda ayar take magana tsakanin manzo da manzo taimakekeniya ne tsakanin malami da malami ne idan kaga fada ya shiga ciki siyasa ce kawai jama'a mun fahimta ko aqida mai nuni ita ce ya karta. amma aqida idan ta daidaita akan tauhidi ne gyara ake jama'a mun fahimta ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه idan wani manzo yazo zaku gaskata shi zaku taimake shi Ƙala a aqarartum Allah sai yace manzanninsa annabawansa kun yadda kun karrara kun tabbatar qalu aqararna suka ce duka mun yadda Allah qala fashadu sai yace to ku zama mun shaidu wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma ina mai shaida akan alkawarin mu da yarjejeniyar mu saboda haka duk wani manzo da ya zo duniya zaka samu yana karfafa manzon da ya gabace shi jama'a mun fahimta to Allah yake abinda muka shar'anta musu ku kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mun shar'anta muku an aqimu dina ku tsaida addini akan tauhidi wala tatafarraqu fihi Allah ya ce kar ku rarraba akan addini kabura alal mushrikina mata da uhun ilaihi Allah ya ce ya nauyaya ya yi girma wa mushrikai abinda kake kiransu zuwa gare shi a zo a yi tauhidi a kadaita Allah da bauta Allah ya ce ya yi wa mushrikai nauyi domin duk wadda yake batacce mafi girman abin da ke damunsa a addini shine kadaita Allah da bauta jama'a mun fahimta duk wadda yake batacce mafi girman abin da ke damunsa a ce ya riƙe Allah ɗaya shi yasa larabawa suka ce manzan Allah وانطلق الملأ منهم أن امشوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم Allah ya ce, kafirai suka ce, A ja'alal alihata ilahan wahida, yanzu Muhammadu ya sanya mana abin bauta, ya zama abin bauta ɗaya, suka ce, Inna haza, lashe'un uja, wannan al'amari ne mai ban mamaki. A ce Allah a rike ɗaya, to sun fi so a haɗa da sunata, da su uzza, da su manata. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم manyan suka ce musu ku hakuri a dage da bautan gumaka inna hadha da shi yura akwai abinda ake nufi jama'a mun inda to shine anan Allah yace kabura alal mushrikina yayi girma yayi nauyi akan mushrikai mata da uhum ilaihi abinda kake kiransu zuwa gare shi na zo a yi tauhidi kar a saba akan tauhidi a yi tafiya ɗaya kan tauhidi Allah ya ce ya musu nauyi Allah ya ce wallahu Allahu ya ji tabi ilahi man yasha Allah yana zaben wadda yake so da imani da addini zuwa gare shi haka ne malam Allah ya sanya mu cikin rahmarsa Allahu ya tabi ilaihi man yasha Allah na zaɓa zuwa gare shi wadda yake so malam sai ka gan shi ya zama mutumin kirki dan tauhidi wa ya hadi ilaihi man yana yana suwa zuwa gare shi wadda ke mai da al'amarin shi zuwa ga Allah duk wadda zai koma ga Allah to Allah zai karbe shi duk wadda zai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah zai karbe shi Allah ya samu dace jama'a mu kwana sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu sai waɗansu kalmomi da nake so na yi mana tambihi da su abu na farko dai kira ya yawaita ta ko ta ina a cikin ƙasa kan irin halin da ƙasar mu take ciki ko cewa a koma zuwa ga Allah domin neman sauki a wajen Allah wannan gaskiya ne duk lokacin da al'amurra suka kai wannan mataki to dabaran kowa kan kare lokacin da ake ganin abubuwar kamar wasa-wasa a lokacin ne tunani zai iya kawo dabara to amma yanzu dabarar kowa ta kare yanzu kowa ya yadda a komawa Allah ko Allah ke alwaliyu kenan kowa kowa in ya ce a koma ga Allah to wai wannan Allah ne da idan abu ya addabe ku kowa za a yi kira a koma gare shi wai shi ne ake cewa kuma inda a yi rayuwa a fidda Allah a ciki zai yi ba zai yi ba ba zai yi ba saboda ka uwa kira ce ta gaskiya Allah ya kiraye mu akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye mu akan haka duk lokacin da abubuwa suka tsananta suka yi kunci wurare dewa a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar mana ba mai iya daga wannan abun in ba shi ba ba mai iya yaye kunci da tsanani idan ba Allah ba jama'a mu mai da al'amarinmu zuwa ga mu mai da al'amarinmu zuwa ga Allah ita fitina wutar daji ce Allah kaɗai ya san iya shingenta to amma duk yadda kaga abu ya yi girma duk yadda kaga abu ya haɓaka Allah kuma ya fi ƙarfin abin duk yadda abu zai baka tsoro abin da zai ba ma Allah tsoro sai dai ya jarabce ku to mu koma zuwa ga Allah muna roƙon Allah ya kawo mana aminci a cikin wannan ƙasa ta Allah ya kawo mana aminci a cikin garuruwan mu da wannan musifa ta addabe mu a ciki muna roƙon Allah ya dube mu da jin kansa ba don halin mu annabi idan ya tashi irin wannan addu'a yakan ci Allah karka sallata mana azaba don abin da muka aikata na laifi Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa to muna roƙon Allah ya kawo mana saukin wanda musifa ya yi mana ita abu na biyu yan uwa shine hanyar da za a tinkari matsalar matsalar da galibi mutane suke samu shine idan kuma irin waɗannan abubuwa sun taso to sai kaga kuma ana mancewa da tsarin da addini ya zo da shi wanda yake karance-karance zai ga irin rubuce-rubuce da ake a intanet ko a facebook a a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza da sauransu to ƙarshe kuma har sai a je a fara yin waɗansu bidiyo'i wadda kuma allah ba zai karɓi addu'an ba wannan abubuwan sun faru a mu shekarun baya da yau har sai da ta kai ma koroƙon ruwa an rasa ruwa sai a ce to aje a yi saukan ƙur'ani kawai saukan ƙur'ani abu ne mai kyau a karanta alƙur'ani abu ne mai kyau amma in ba ruwa annabi ya ce a tafi masallaci a roƙi ruwa ya koyar da yadda za a tafi da irin tufan da za a tafi cikin kaskantar da kai to sai da ya zama an wayi gari ko ruwa aka rasa sai a ce to a zauna a karanta a shafa kawai karanta a shafa na da kyau amma idan an rasa ruwa akwai abin da annabi ya koyar a yi jama'a mun fahimta bambancin ahalu sunna da yan bidiya su ahalu sunna suna kwaikwayon mai shari'a ta ke a yi shi suke to kar kuma garin neman saukin a je a kwakulo waɗansu sabbin bidiyo'i kuma da za su sake jawo wata musulma ma al'umma jama'a muna fahimta idan irin wannan yanayi ya afka wa al'umma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma ya karantar da sabansa shine alqunutu ake dukufa ai babu laifi a karanta alqur'ani a roki Allah babu laifi ayi azumi ayi tawassuli a roki Allah babu laifi ayi sadakoki domin samun sauki a wajen Allah jama'a mun fahimta to amma kar kuma a da abinda shari'a ta zo da shi za ka suna cewa a yi azumin kwana uku a yi kaza a yi kaza babu laifi a yi azumi amma a cewa mutane yau da gobe da jibi a tashi to wannan kuma shar'anta abinda Allah bai shar'anta ba ne wadda ya dama zai na kwana uku sai ya kayansa wadda yau yake so yayi sai ya yi wadda gobe yake so ya sai ya yi amma kuma ka haddade wa mutane abinda za su yi to kuma an shiga wata hanya an shiga wata hanya a yi azumi a roƙi Allah wannan daidai ne amma cewa kuma kwana kaza ko lokaci kaza wannan kuma ba shari'a ba ce jama kun fahimta a karanta alƙur'ani a roƙi Allah annabi ya ce ikra'ul wasu was'alullaha bihi a karanta alkur'ani amma mu ce mu taru a masallacin nan ko mu taru a unguwa kaza ko mu je waje kaza mu taru wannan kuma ba za a kullo da wani abu a ce za a yi sadaka sadaka asali sadaka ma wadda Allah ke so wadda ka yi ta ne ba a sani ba ba a zo a ce to a haɗu a masallaci a yi sadaka ko a je guka za a taru a yi sadaka ba to kuma da a kullo da wani abu jama'a muna fahimta da nassin alkur'ani first class sadaka a gun Allah annabi ya ce Allah ya ce wadda ka bayar ba ma wadda yanzu ka bayar annabi ya ce sadaka mafi karɓuwa a gun Allah mai tsarki da tsafta ita ce sadakar da ka bayar daman ka ya mika har kuma bai san ka mika ba to ba za ka zo kwabar gida ka cika yara ne a layi a cewa ne na sadaka za kuma a kullo da wani sabon abu in za ka yi sadakanka za ka yi sadaka ne kuma har yanzu mutane ba su fahimci ma tsarin sadaka ba kyauta ita ce kofa ke buɗe ka ba ma kowa amma sadaka Allah da kansa ya kirga iya wadda za ka ba su إنما الله farkon ayan Allah sai ce innamas sadaqatu innama adatu hasbi banda wannan da ke cikin ayan Allah ce ba a ba ma wani to ba wai kai ne zaka dubi in da ka yi sadaka kawai ka zabi wanda kake zo ka ce kai ku zo ku karbi sadaka to matsalar mutanen mu in da su yi abu mutum ba zai je ya tambaya ya ya kamata yi ba jama'a mun fahimta kyauta ana ba ma kowa nan kofa a buɗe take mai kuɗi mai hali mai sarauta mai mulki kowa kofa a buɗe ne amma sadaka akwai keɓantattun mutanen da su ne a ce ba su sannan za ka samu yanzu mutanenmu a babi na sadaka abinda ake so yi ma wani halin da yake ciki wani za ka samu yanzu zai iya sayan kosai na ɗari biyu sai ya tara yara yara duk ba sa cikin wannan ayan sai ya tara yara sai ya raba musu makwabcinsa kuma ya tashi bayi da kudin kamu kuma makwabcinsa fakiri ne kuma makwabcinsa miskini ne yara ana kyautata musu a musu insani a musu duk abin da za a musu jama'a kun gani? ka ɗauki naira ɗarin ka ba ma wani makwabcinka wadda zai warware wata matsala ko na cefanen gidansa to kayi abin da shari'a take so yara kuma ba a hana ka kyautata musu ka musu alkhairi ba ma mun fahimta to amma duk abin da za a yi alal aqalli ka'ida wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukuman laifi to idan aka bar irin waɗannan kofofi a buɗe kuma sai ka ga waɗansu bidiyoyi sabbi sun zaki shigowa saboda haka da muke bayani shine lallai a koma zuwa ga Allah a maida da al'amari zuwa ga Allah masallatai a tashi da alkunutu a mai da al'amari zuwa ga Allah alkunutun nan yadda annabi ya karantar da shi wata guda ake sannan ba a ce dole kuma kowane masallaci dole dole sai sun yi ba wadda zai iya yayi wadda ba zai iya ba wancan masallacin da suke yi sun dauke mishi in zai iya yayi kokari alkhairi ne fitar da al'umma ne a cikin kunci kun gane jama'an ko gudun kar kuma a zo neman kiba ne a jawo mu saboda ka dole sai mun kaskantar da kai ga Allah mun mai da al'amari zuwa ga Allah wallahi abin bai fi ƙarfin Allah ba abin bai fi ƙarfin Allah saboda ka muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan musibu da suka addabi Allah ya zaunar mana da ƙasar nan lafiya Allah ya albarkace mu ya albarkaci zuriyar Allah ya sa mu wani lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk